wata kungiya ta fafatakar fahimtar juna a arewacin najeriya wato northern consensus movement ta da haɗin gwiwar haɗin gwiwar ko kawancen ƙungiyoyi daban-daban na arewa sai kira gwamnatin tarayya ta dinga miƙewa tsaye tana magance matsala tun da farko mai kwanta tana jira sai matsalar ta auku sannan ta miƙe tana iyo bayan hari shugaban ƙungiyar comrade awal abdullahi aliyu ya kira a lokacin wani na ma labaru a nan kaduna ƙawancen wanda ya da kungiyar ta fahimtar juna ta arewa wato northern consensus movement da kungiyar 'yan trader wato traders association da tricycle riders wato masu tuka keke napep kenan da masu keke napep din da kuma northern parliament wato ƙungiyar A majalisa ta arewa da arewa liberation movement to kungiyar ceto arewa da dai sauransu sun buƙaci wato da suka kashe arewa takwas din nan a kudu maso gabashin ƙasar nan lalle a kamo su da mukunta su halaye sun buƙaci sarakuna da wato a ba su matsayin da ya kamata a ba su domin ta da kira gwamnatin tarayya ta ɗan gwamnonin jihohin arewa ta samar da wata kasuwa ta yanki ta yadda 'yan arewa sun suna su da kayakinsu za ta zama tamkar wato kan iyaka na arewa da wato garuwa na arewa kaduna na koke namu da matsaloli da ake fuskanta kuma mun nemi da lalle su fito su yi abin da ya kamata su yi domin warware nan matsala kowa ya sani yan arewa suna da hakuri. amma haƙurin mu a matsayin tsoro ba tsoro muke ji ba a abin doka da oda da son zama lafiya ya sa muke ƙoƙarin mu ga an hana samun wata tashin tashina ko kashe-kashe ko ƙone ko safarninnika domin a zauna lafiya muna kira ga gwamnatin tarayya da ta zauna ta tashi tsaye Da tabbatar da ta kwato 'yancin jama'a musamman shi gwamnan jihar imo state hope uzodinma muna kira da ya biya a diya ga mutanen da suka rasa ransu mun ba da sunayensu su wajen goma sha hudu ne kuma dukiyansu da suka rasa a biya diya wannan kungiya kamar yadda muka yi bayani tun daga farko ba kungiya ce ta da zaune tse ba shi yasa muka nemi jihohi da suke makwabtaka da jihohi na kudu aka nemi gwamnatin tarayya da ta kafa gate gate na shigowa da shige da fice tsakaninmu domin muna tunanin kaman wasu na shigo da makamai ta waɗannan wuraren